wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ah jama'a na ga mutane suna kokkolo yanin na na je aiki na cikin aiki ah, na ga mutane na ta kokkol na to shi na ga eh, ɗana ɗaya uh, ɗan ɗana ɗagun shek malam ma'azu agege ɗana ne shi na ga kiran shi yayi yawa shi na ce bari in kira shi ba. da na kira shi ba. shi na ga yana koro min wasu ababa dai abin wai je in delete abin da na zana kan Facebook na. Don Allah shi ka ce mai kai ina cikin aiki. Me ina da daman ma zuwa tsaya kan Facebook in zo ah, in delete wasu ababa? Shi na ga wata kuma yar uwa ah, sister na ma Mary ita ma ta kira ni. Wai me ke faruwa na ce ah, menene? shi na kuma chief imam eh, Europe sunan shi nan Ah, shi ma chief imam wuro shi naga shi ma ya kira ni wa abin da na rubuta me ke faruwa na ce me faruwa shi kan facebook shi naga sun tuturo mini gashi nan wai i'm sorry wani ya je hack account na kamar kan da jama nake gaya muku wadda time shekara da shekaru ya zo ya kai ni bana kai hankali na wurin suka create fake account su je suna wani rubuce-rubucen su i don't even give a damn about that hankali na ma bai zuwa mata wurin amma suka kuma shiga cikin account na domin account ga an haka account ga an eh, eh, strict account ga in ya fara ma aiki abin da sa bayyana aiki na yi video kai ba kenan wannan account an haka ne wasu suka hack su suka rubuta wanga siyan ga da suka rubuta wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa ba ni bane amma duk wanda suke yin haka tun kan fake account da suke rubuce rubucensu na banza na wofi da ban tanka su ban ma hankali na ma zuwa wurin ya kai har yanzu ku shigo cikin account na ku zo ku rubuto wanga maganan banza wai uh, I'm sorry to say this I regretted marrying my wife ajiya quality ajiya quality zaki ya zaki duk wanda ya haka na bar su da Allah na bar su da Allah, na bar su da Allah, na bar su da Allah. Na bar su da fitowar rana zuwa saukar rana, na bar su da Allah. Ko wane ne yake yin haka, na bar mai shi da Allah. Allah ya mana hisabi kuma ina roƙon Allah, Allah ya gwada ikon shi gaugawa tun duniya kamin mu je lahira. Wanda ya haka wato kun yi maita, kun yi maita, kun yi maita, kun yi maita shekara da shekaru. maitan kuna ta maita ko menene ko menene hankali na bai zuwa wurin a ji a dauko fasinka ka a zuwa hankali na bai zuwa wurin a ji duba ba abin da ba ku yi ba amfani me za ku samu cikin wanga siyan ga amfanin ne mutum kana wanga shirme amfanin me za ka samu ciki shekara da shekaru kana wanga shirme ba ganin cewa kaman wanda kake shirme kan shi nan shi hankalin shi ya divert hankalin shi zuwa wani wuri shi kazar da wanga sharrin da wanga siya to albishirinku ni da matana ni da iyalina muna zaman lafiya kuma kullum in fita za ni aiki abin da kake gani kunni na ba ni da kowa ke magana ba shi sa kowa ke kira na wani ɗayan layi na shega layi na yayi very very busy ni da wife na ke kan layi every time na je aiki domin aminiyan fira na kenan aminiyan shawara na kenan in na fita ni aiki duka tana kan kunni na muna fira wallahi tun safe har dare kuma haka muka saba haka muka saba tun safe har dare haka muka saba shesa sha'ai ne sha'ai ne yanzu kai damuwanka kaga cewa wayanda suke zaman lafiya bima na rabu haka kwanaki suka shigo cikin account na fa suka shigo cikin account na suka rubuta wai ni na zo nake <laughs> wani ya gani ma ya yanke turo min naje kawai naje na delete amma wannan man ba ya zama dole ma ina gani magana ma kan shi ma bai da amfani saboda na barku da Allah wane ne wane ne na barka da Allah wane ne na barka da Allah Allah ya isa shine kawai tsakaninmu da ku haka suka suka rubuta kowa ya gani a ah, sarki zaki za ka yi aure kuma shi ka zo ka rubuta kan fil ya ce ni zai aure zan aure wa suka zana na wani na congratulate kai na na samu mata daga najeriya zan yi aure shi na tunani na su wake wanga shegantaka ne shekara da shekaru in ba maye da maita ba ka saura kana bin mutum da sharrin da fitina da kage da gaskiya da karya duka kana bin mutum shekara da shekaru over 5-6 years wanda ya baka wanga contract ko in kai maye ne ko maita ne kun bi ta kasa eh, a yi duba mutum bai fitowa zuwa faɗi ababen da yake ga duba Allah na rike da mu fa wallahi Allah na rike da mu sosai Allah na rike da mu maitanku ya yi yawa kuma mai maitanku wallahi ba zai tasiri ba kuma bai aiki gani nan bari nan wallahi gani nan bari nan in ba ka bawa zai zo ga tsiya shi zai zai rubuta wai kuma ka gani cikin peji na kuma wanda ya je rubuta haka Allah ya isa in ka duba wanga pejin da nake magana wanga pe wannan pejin nan na sarki zaki MKK wannan page uh, ka gan shi eh, ga shi nan ga pejin peji na ne amma da na zo na magana ya ku mamaki wani wallahi ina ko ina ina ina bacci page page na active watan mashi ta kira ni a ah, sarki zaki je da dare ni da kai mun yi chatting mun fara ce ni da ke mun yi chatting wallahi ba ni bane wannan shaga ta turo min ma daga chatting da ni da ita muka yi in ka gani ka ce eh lalle eh, lalle ita da sarki zaki suka yi chat in ka gani ka ce eh ita da sarki amma wallahi tallahi ba ni bane wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa wa ba ni bane she ta kira wala Allah in ta samu ma sa'a kenan in na pick call shekararsa ba su fira da mazafa wani namijin ma in an yi fira da shi da muka gamu masallaci yan kasa na ga yana gaishe da kowa yana respecti na yana yana na maximum yana ba ni girma amma ranar da yana gaishe da kowa da ya kai kaina shi ya sallake shi ya wuce shi yana gani a menene shi aboki na amini na ciroma she taba bani she na ganin kamar a ya kai da wannan kuna da ya sunan shi nan ah, problem ne she na ce ni da shi ba mu taba samun problem ba to mun kare muka zo muna saye waje mun kare mun sallama an yi sallah an kare mun kofto muna saye waje she ya zo kuma wurin gaisuwa she ya ga ban ce mai komi ba she ta ban ce amma sarki abinda ka min jiya baka gyara ba nace abinda ni ne maka jiya me ne maka jiya wallahi shi gwada min ga chat kan banza kawai ina zagin shi har da kuma gafara har da eh, duru uwa ka nace ce mai na ce ni na ce mai wallahi ba ni bane eh kuma ga chat kuma gashi na eh kan messenger na ne ni da shi na ce mai wallahi tallahi ba ni bane na ce mai wallahi ya yadda da ni an hack account ne shi yasa account ba ni kada ki amfani da shi ba shi na kira junior yaron zaki wallahi na kira juniya na ce juniya min zaki don Allah akauntun ga ya za a yi saboda hackers suna cikin wasu na nema na da fitina da sharrin suna cikin wanga account shi juniya zaki ya ce sarki kan da za mu yi bari mu sa maka wai security lock ko menene Ko wa zai shiga cikin account eh, an baka alert kan ka still wannan duka is not avail muka yi wannan ni da junior zaki muka yi wannan sai is not avail bai still mutanen ga sun san abin da suke yi shi yasa ya ba ku mamaki shi ga gashi nan wani gashi nan wani ni da ita muna chat amma wallahi ba ni bane wallahi ba ni bane wallahi tallahi ba ni bane wallahi tallahi ba ni bane amma duk wanda ke yin haka na barka da Allah Allah ya isa na barka da Allah Allah ya isa na barka da Allah Allah ya isa Allah zai sakani sakamako tsakanina da kai ko tsakanina da ke ko tsakanina da ku ban san ni ban san kowa ke yi ba amma Allah ya san ka kuma ka yi kokari ka saura duniya kaka mutu kai kokari ka ko ku yi kokari ku saura ku ci gaba da irin wannan abu shekara da shekaru kuna ba abin da za ku faɗi kan fake account ku ko menene wai ni in zo in tanka ku a ban yi ai ina ga sometimes ina ga wannan ya screenshot ta turo mini ga abin da aka rubuta kanka an zage matanka she's a dog an an zage matanka she's a goat an zage matanka kaza fake account ne ya ni mahaukaci ne in na fara da fake account ni mahaukaci ne in na fara da fake account i will never do that hankali na ya girme wurin na wuce wurin na wuce wurin abin nan da kuke rubuta inda kan fake account ku ne ma wallahi i don't care amma ya kai ku shigo cikin account na kun taba yin haka kuka rubuta wai na zo na congratulate kaina na je zan yi aure na kira junior yaron zaki na ce still account nan ana shiga junior yaron zaki yayi kokarin shi yayi kokarin shi ya ga ya samu gyara ba ya shiga ciki amma still yau ku zo ku rubuta wannan to Allah ya isa ku je ku rubuta kan kowane page I don't care kan page fake account ku I don't care amma ku shigo cikin account na ku zo ku rubuta wannan na barku da Allah ko wane ne na barka da Allah na barka da Allah na barka da Allah na barka da Allah Allah Allah Allah na roke ka Allah ka yi mummunan ɗaukan kai kai ɗauki ka Allah na roke ka doki ka Allah kai mana tsari kuma Allah na roke ka Allah kowaye wannan Allah na roke ka Allah kai masa mummunan mummunan Allah ya isa Allah ya isa kowane ne kowaye wannan Allah ya isa shi kenan maganan kawai da zan faɗi ke